fondation irondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarin mahukuntan agadar sun yi hani ga duk wata tunar zinari a balbalin da aka ga zinariya a ranar lahadi a wata anguwar birnin za ku ji gwamnan jihar agadas a cikin shirin magabatan gidajen rediyoyi da na talabijin abokanan hulɗa da studio kalangu tun jiya suke ɗaukar horo a garin maraɗi za ku ji ɗaya daga masu ba da horon. Rahoton musamman na wanga shirin zai kai mu a kan masaniyar garin wato Kadikwara da wata mata ta girka a shekara 2005 cikin karamar hukumar karkarar kitashi gundumar Kwalo. sauraro barkamu da yau talata goma ga watan mayu 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Gwamnan jihar Agadas a jiya da maraice ya gabatar da wani taron baiwa 'yan jarida labari bisa batun samun zinari a ranar Lahadi a wani balbadin wata anguwar da'irar. Mahukuntan jihar sun ɗau wani wato wannan labari tamkar wata jita-jita kuma sun yi hani ga duk wani aikin tuna a wannan balbalin bisa dalilan tsaro. Wakilin mu Anise Karim ya aiko mana bayanin gwamnan jihar Agadas magaji Mamman danda Mutari Muhammadu dauke da fasara. da waɗanda suka fara girwa kada masu fara babu abin da yake nuna akwai zinariya idan akwai zinariya ma za a bi ka'ida ne wajen haƙarta ba kamar yadda na mutane suna yi ba tuni hukumomin agadas mun ɗauki matakin hanawa ni a matsayina na shugaba na farko da ya kamata na kula da tsaro ba za a amincewa da haƙar zinariya ba a kusa da filin saukar jirgi na agadas kuma kusa da filin saukar jirage na sojoji na baiwa ma'aikatar magajin gari umarni su kwayar da kawuna al'umma ku gane a halin yanzu jita-jita ne kawai na yi kokarin bincikawa su waye suke yada wannan jita jita yana yiwa wasu ne da suke son su batar da wasu su kirkiri hanyoyin kusanci da filin saukar jiragen sama biyo bayan matakin da majalisar da'irar ta ɗauka jiya na yin hani tuniyar zinari a balbalin da ke anguwar tadres cikin kwamin ɗin wasu sun yaba da ɗaukar wannan mataki wasu kuma ba su lamunta da shi ba wakilinmu musa mamman ya naɗo mana ra'ayin nasu bari mu saurare su Haƙar ma'adinai ba wai ana hana shi ne ba, amma ya kamata a saka ƙa'idoji saboda wannan ma'adinai samun sa yana ba da damar a kula da rashin aiki ga matasa. Kuma hana haƙar wannan shi ne babban haɗari. Gaskiya muna goyon bayan wannan mataki domin mun ga illolin jado, mun ga illolin cibarakatan da sauransu da suka biyo baya. Gaskiya wani tushen haɗora ne musamman ma a tsakiyar Muna tunanin ma'aikatar magajin gari duka da yake son hana haƙar zinariyar, amma su ci gaba da wayar da kawunan al'umma. Me yasa aka hana haƙar? Saboda idan kawai hanawa ne aka yi, jama'a suna iya bin wasu hanyoyi. a maraɗi magabatan gidajen rediyoyi da na talabijin abokanan hulɗar studio kalangu tun jiya suke samun horo bisa ayyukan gudanar da kafar labari sun fito ne daga agadar zandar tawa tilabiri doso da maradi wannan magabatan tsawon kwana hudu za su samu ƙarin masaniya ga yadda ake gudanar da ayyukan kafar labari wakilinmu na maradi muhammad mamman ya aiko muna jawabin babban editan studio kalangu alasan abdu mamman ada dauke da fasara l'environnement médiatique au Niger yanayin kafafen eh, watsa labaru a Niger ba abu ne mai sauki hali kuɗi kulawa akwai matsaloli da dama da ke tafiya tare da ayyukan kafafen sadarwa a Niger matsaloli ta fuskar tattalin arziki ta fuskar ci gaba matsalar kulawa dalilin kenan wasu shugabannin waɗannan kafafen watsa labarai suka ce mana gaskiya yana da muhimmanci kan hulɗa mu da ke studio Kalangu ya shirya wani taron karawa juna sani zuwa gare mu domin mu samu zarafin kula da waɗannan kafofi da ke ci gaba da ingiza da kawo gudunmuwa ga ci gaban studio kalangu dalilin kenan muka amanna domin baiwa waɗannan masu ruwa da tsaki damar yin aikin su da zaran horon ya ƙare ya kamata waɗannan masu ruwa da tsaki su kai ga rike kansu su samu su magance matsalolinsu da ke musu da baibiya ga activity. albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta croix rouge da aka sallace ranar 8 ga watan mayu matan kulobobin uwaye na ayeru mai lakanin ta cikin jihar tilaberi sun game a cikin cibiyar kiwon lafiyar garin domin wayar da kai bisa lafiyar uwa da ɗanta da kuma kan tsabtar mahali wakilinmu abdullahi amadu ya firanta da shugabar matan harerata Abdulrahman, samira rafi dauke da fasara To abun da yasa dai ake kira mu kungiyar uwaye, Kura Rouge Espanyol ce ta zo ta ba mu horo bisa kan matsayin uwaye. Dukkanin kulob da aka yi ba horo, saman kungiyar uwaye ne aka musu shi. Muna kula da harkokin likita, wato mata da yara, dukkanin abun da ya shafi tsafta, lafiyar jiki a bangaren yara da uwayensu, musamman mata masu juna biyu. Muna jan su da su kula da juna biyu, har a kai ga awo, lafiyarsu da dukkanin shaushawa da ya kamata. Muna wayar da kan mata don su mai da hankali zuwa gidajen likita don neman lafiyarsu da ta iyansu. Mun kai mu mutum ɗari da biyu. Mahukuntan kwamin ɗin garin Kazawai cikin gundumar gure a jiya sun shiryar da gagarumar gayyashar kasuwa. gungun matasa da mata aka gayyata rahama ibrahim shugabar kungiyar matan ta gamsu da wannan husa'ar ta meri ga bayanin da ta ma wakilinmu ibrahim manzo game da shara alhamdulillah mun yi baki kokari mun yi aiki aiki aiki kowa ya gani yau duk wanda ya da ido ci akan zarmuna da ya tabbata yau mata sun yi aiki da ciki ɗaya sun yi aiki fi sabila kuma wannan aiki da muka yi mu aiki ne muka yi ba da kai ne ceton kai saboda mina ce ba da kai ceton kai saboda salte shi yake aihowa dukkan malati na ɗaya kenan mun kare lafiyar mu kuma mun tattara lafiyar mu da iyalin mu na biyu magana ta tsaftace gari ba nan ba har ma cin gari mu mata dan cin garin ka zo mu a shirye miki ban mu da fargaba mu bi kasa a gwiwa ba kuma mu mai ba amma mer ya sani meri ta sani dan kwaɗayin ɗaki sai sai gayya da hannu biyu su suke wankan juna mbar ya tashi ya nemi ka ake nemi proje wanda za ta zo ta taimaka yau ko ba wanka ne in ka ga shi ran shi na mishi daɗi A ranar Lahadi fada ta barke tsakanin makiyaya da al'ummar garin Una cikin gundumar Gaya a bakin wata mashayar ruwa a kowane bangare dai an samu wanda suka raunata a cewar wasu majoyi da studio Kalangu ya tuntuɓa. Kai daukin dai jami'an tsaro ya ba da damar kashe wannan hargitsin Nana Hadiza Hassan ta aiko muna bayanin shugaban makiyayan kwamin ɗin Una Mamman Sambo. Sun hana wa makiyaya na cikin daji ne su kai ga ruwa domin baiwa dabbobinsu, saboda sun gina wani waje ne na shakatawa a wajen. Na sanarwa sarki da magajin gari, amma ba wata amsa gamsasshiya. Shekaran jiya da safe, sarki ya gayyace ni wata haɗuwa can wajen tare da duka masu garuruwa domin su ganewa idonsu akan abin da yake faruwa. Mutane sun haɗu, su kuma makiyayan sun kawo fiye da dabbobi dubu a wajen. Yara a kowane bangare suna jifa da duwatsu kowane bangare akwai waɗanda suka ji ciwo sai dai ba a kai ga asarar rayuka ba sannan daga baya ne suka farma wani gari na iyayenmu da ke kusa da garinsu inda suka kone ɗakuna tara shi ya jandamomi na una sun ci saƙeyar duka waɗanda suka yi wannan abin a dusu. biyo bayan gibin ciyawar da aka samu bara mahukuntan ƙasa sun ɗauniyar taimakawa makiyaya ta kai musu cimakar dabbobi a farashi mai rangwame jihar difa ta amfana da ton goma sha ɗaya da za a saidawa makiyayan wakilinmu gindi abdurrahman ya firanta da wani makiyayi na yankin sale sule inda ya ce an fara amma tun jiya aka fara jiya mutane ba su da labari jiya ba su wuce mutum ashirin ba amma yau ga mutane duka sun zo mayar ce da hannunta take sai da amma yau da yan kauye kauye ta fara yan difa muna nan muna jira bakin kominikin difa kaɗai ne ba fara department ba ko wani sako jika hudu kuma kasuwa ina ganin ya kai wajen wanzu milma to shi saka mutane duk sun taru kowa yana so ya saya kowa dai don dabban shi ne ke saya kowa mutum guda saka biyu za su da shi iya yawa kenan gaskiya yana taimaka ma kowa da kowa matsalan sai dai aikin ne kamar mu a yanda muka gani bai gudu kamar ita da kanta ne take yi to mun so da ita ma ta wakilta wani don aiki ya riƙa tafiya daidai daidai ita ma ta samu kanta faske ake mata yawa in ta ce sai ta sai da rusa kuma ta koma ta wani aiki aikin ba zai ta daidai ba batun zubawa wasannin motsa jiki jari da kuma halin da hilayen motsa jiki suka kasance a ƙasar Nijar ababuwan da suka damu 'yan jarida masu sharfin wasannin motsa jiki a ƙasar Nijar kenan. Salamatu Kadari ta naɗo mana bayanin Abdulaziz Muhammadu mataimakin shugaban ƙungiyar inda ya ce. waɗansu federation ka wata box judo lit traditional ta football suka zo suka wadi watanni da suka huce sun je ga sunan ƙasa kuma duka kawo medal muka ce mun ji daɗin wannan kuma muna kira ga gwamnati irin waɗanga federation a kama musu bayan wannan mun kai ta'aziyyar mu ga federation na judo ƙasa akwai waɗanda ke wasannin motsa jiki ma dai mun ga ba a nan ga taimaka musu dan wannan ne muka ce ita minister da take federation duk ta kawo plan d'action inta na shekara za ta taimaka mata mun ce mun ji daɗin wannan ga mu nan dama ba mu da wurin wasanni kuma waɗanda akwai ka wasu istad regiono na agadez na maradi na zandar na tawa da ma sun ɓaki kuma mun ce ma gwamnati ta duba ya zata a ce wurin ga an gyara su Gasar kwallon kafa na 'yan kasa ga 'yan shekara 20 a fuskar yankin Ishuwa Bay na ci gaba da gudana stade General Sani Kunci a nan Yame. Bayan ta yi ƙasa a gwiwa a gaban Cote d'Ivoire, Mena Uven ta Niger yau da maraice a karfe bakwai na yamma za ta kara da wato benin kashi na biyu kenan habibu garba ya firanta da shugaban kungiyar masu goyon bayan mina abdu razak rafa maman ada dauke da fasarar bayanin nasa Kamar da kuka sani mun faɗi gabar Cote d'Ivoire muna da nakasa dalilin rashin wannan nasara. Kenan dole sai mun zama na farko domin mu samu wucewa gaba. Ina ganin wasa ce ta mu ci ko mu rasa. Kenan ko mu lashe domin mu yi tunanin wucewa ko kuma idan muka rasa shi kenan. Abinda na gani akwai damuwa. Na kalli wasan kungiyar mu. Ba mu da wata kungiyar da ta kware amma muna rike da fata alheri game da wucewa domin muna wasa a gida gaban 'yan kallon mu. Za mu ba su kwarin gwiwa domin mu da lashe wannan wasa da benin amma gaskiya akwai damuwa na ga abin da ya faru a wasa da cote d'ivoire a ranar asabar da ta wuce babu masu kai hari babu jagora cikin kungiya babu aiwatarwa cikin wasa amma ina cike da imani kamar yadda karin magana yake cewa kasawa ba ta 'yan nijar ba ce Kilomita 85 daga Yame garin Kadikwara an girka shi a shekara 2005 cikin karamar hukumar karkarar Kitashi gundamar Kwalo, jihar Tilaberi. Kadi la tsohuwar ma'aikaciyar banki ce 'yar shekara 62 ita ce ta kafa wannan gari. Adama Dawaki ta firanta da ita ga zubin firar tasu cikin fasara Hawa Usman da Fanta Shamsu. Yaya ne aka kafa ƙauyen na Kadikwara? Ai gogor daino. Kullum ina jin ana cewa wane ya kafa gari kaza, amma ban taɓa jin inda aka ce ga mace nan ta kafa gari. Wannan filin kawuna ne ya saya da kuɗin shi. Na ce mishi ina son wajen zan yi gini a nan. Ya ce mini a cikin dajin. Na ce masa eh mutane suka fara cewa kar a bata hauka ne ta fara a dajin da babu kwa ta je ta yi gini. Amma sai ya bani gidana na farko dai shine wannan benen lakar. A lokacin da nake naga ginin a shekara ta dubu biyu da da biyar mai garin kirta shi ne ya zo huce a cikin motar shi ya tambaye mu mi kuke nan gayi na ce masa gari ne nake son in kafa a nan ya ce to Allah ya albarkaci wannan garin kuma Allah ya karba masa wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su ko yan matsaloli tunda ba su ma son a ce ka kwara na san da kowa yana da ikon kafa nashi gari tunda yanzu duk inda ke da wani iko ko wani mai iko baya son a ce ga gari nan na mace daga shekara ta biyar, zai wayo tun nawa ne ƙauyen ya kumsa. Yanzu da kuka zo, ai kun ga gidana kaɗai ke da kwai, sai an rugagen hilla ne. Inda mana ta ƙare ne suke saukowa daga wancan dutsen kilomitar bakwai. Amma daga an ce miki an yi hadari na farko suna tashin su tun da bisa shi gare su. Akwai mutanen da shekaru talatin har arba'in ma, amma ba su san me ake ce ma zaɓe ba. Na je na wayar musu da kai, suka yarda aka buɗe musu rumfar zaɓe, suka zo suka yi zaɓen. Cikinsu akwai bugaje, hillani, zabarmawa. biyar. Da aka yi rajistan sunayen jama'a zaɓuɓɓuka na shekara ta 2021 mutum nawa ne a ƙauyen. An samu mutane ɗari da goma. Shin kuna da asibiti a ƙauyen naku? E ba likita, amma na yi iya ƙoƙari na mutanen garin sun samu furashi Na tara mutanen da ke nan wajen, na ce musu kuna son lakol suka ce eh suna so, na je kwalo sau shidda ban dace ba. A lokacin Isufa mai gane gwamnan jihar Talabiri, na je wajen shi, ya ce mini, za iya kuwa? Na ce masa sosai ma zan iya, ya ce to Allah ya kama miki. A shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ne aka samu aka buɗe lakwalkin. Wannan hanyar a shekara ta dubu biyu da ishirin ta ɓaci. Muna ta nema a sa ko da duwa tsina ne a toshe yan ramu-ramu don mutane su rinka hucewa. Idan ma ciwo ne ya taso ma mutum ko haihuwa sai a ce sai an kai shi kolo sayi ko kuma nyamai gashi kuma hanya ba ta yi. Muna ta neman don Allah a gyara mana wannan hanyar kamin kwaltar ke isowa. Tunda isowar kwaltar ma ai sai wanda ya gani. masu sauraro abin da ya sauka kenan a madadin dukkan ma'aikatan studio kalangu ni na kudan badan dan arlit malaman mamman ke muku sallama a ci gaba sauraron shirye-shiryen studio kalangu.